فالمدبرات أمرا kuma ya rantse da mala'iku masu zartar da abin da Allah ya umarce su na daga hukunce-hukuncensa, kamar mala'ikun da aka wakilta akan ayyukan bayi, Allah ya rantse da waɗannan duka akan cewa tabbas zai tashi bayi don yi musu hisabi da ba da sakamako.